This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kama tashar sashen Hausar muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 19 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jin a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma nomad. Masu kafar intanet kuwa na iya jin mu koyaushe a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirma na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Shugabannin kasashen NATO sun amince da tura kayan soja zuwa yankin gabashin Turai a zaman wata hanyar hannunka mai sanda ga duk wani matakin nuna fin karfi daga kasar Rasha. shugaba petro poroshenko na ukraine ya umarci sojojin kasar da su dakatar da farmakin da suke kaiwa a kan 'yan awari masu goyon bayan rasha a yankin gabashin kasar shugaban mozambique da madugun 'yan tawayen kasar kuma sun ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya To, kanin labaran kenan, a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musamman don tallafawa mabukata, to amma ga masu kuɗin mu nan da attajirai sun tara kuɗi na fitan hankali sai ka samu mutum na da kuɗin da ba zai taɓa amfana da su ba a duniya ko ya sata ko ya yi kasuwanci ya samu ko ma menene amma bai waiwayawa kusa da shi. Sannan kuma? Gaskiya ba na jin daɗin yin barani wani ma an kuɗin sai dinga ma kallon wulaƙanci. Sannan za a ji ƙarin haske game da cewa da hukumomi suka yi ɗalibai za su koma makarantun su saɓanin jinkirtawar da aka yi a da saboda barazanar Ebola. Za a kuma ji irin shawarwarin da aka baiwa maniyata aikin hajji a jihar Adamawa. Sannan kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin Musulunci tushen rayuwa da Bello Habib ke shiryawa amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin kasashen kungiyar kawancen tsaron NATO sun amince da tura kayan soja zuwa yankin gabashin Turai a zaman wata hanyar yin hannunka mai sanda ga duk wani matakin nuna fin karfin da kasar Rasha za ta iya dauka yayin da suka yarda da kafa wata rundunar sojan gaggawa ta kungiyar wadda za ta iya tunkara duk wani rikici da sauri. babban sakataren kungiyar nato anders fogg rasmussen ya faɗa a ƙarshen taron kwanaki biyu da nato ta yi a wales cewa ƙasashen poland da romania da kuma ƙasashe guda uku na yankin baltic sun yarda za su karɓi waɗannan kayayyakin soja da za a girka Firaministan Birtaniya David Cameron ya ce ƙasarsa za ta ba da gudunmawar sojoji 3,500 ga wannan rundunar kota kwana saboda a cewarsa tilas ne neto ta ƙara ƙarfinta na takalar duk wata barazana a turai. Nan gaba yau Juma'a kuma shugaba Barack Obama na Amurka zai jawabi gaban taron kan ƙalubalen da ke fuskantar neto. Shugaba Petro Poroshenko na Ukraine ya umarci sojojin kasar da su dakatar da farmakin da suke kaiwa a kan 'yan aware masu goyon bayan Rasha a yankin gabashin kasar. A cikin wata sanarwar da aka buga a shafinsa na intanet, Mr. Poroshenko ya ce ya umarci babban hafsan sojin kasar da ya dakatar da duk wani farmaki daga karfe shida na maraicin yau Juma'a agogon kasar. Wannan sanarwar ta biyo bayan sanya hannu da aka yi kan yarjejeniyar tsagaita wuta a wurin wani taron wakilan Ukraine. da na 'yan aware na kasar tare da rasha da kungiyar tsaro ta haɗin kan turai a yau dinnan jama'a a minex babban birnin belarus kamfanin dalancin labaran na interfax ukraine ya ambaci wasu majiyoyi na kusa da taron suna faɗin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta kunshi batutuwa goma sha hudu da suka shafi dukkan sassan mallakar yankin musanyar fursunoni da wasu batutuwan kuma. Labarin duniyar suna zuwa muku daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC. Shugaban Mozambique da madugun 'yan adawa na ƙasar sun ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya abinda ya kawo ƙarshen rikicin shekaru biyu da ya haddasa fargabar sake komawa ga yakin basasa a wannan ƙasa. shugaba armando guebuza da madugun 'yan adawa alfonso de la kama sun rattaba hannu kan yarjejeniyar yau juma'a a gaban jami'an diplomasiya da 'yan jarida a wajen wani bikin da aka yi a maputo babban birnin kasar a makon da ya shige jam'iyyar renamo ta de la kama da jam'iyya mai mulki ta frelimo suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya abinda ya share fagen fitowar de la kama daga inda ya ɓoye a cikin daji dakarun gwamnati da mayaka masu yin biyayya ga renamo sun shafe shekaru biyu suna fada jefe-jefe bayan da renamo ta ce ta janye kanta daga yarjejeniyar zaman lafiyar shekarar 1992 wadda ita ce ta kawo ƙarshen mummunan yakin basasa da aka shafe shekaru goma sha bakwai ana gubza a ƙasar mozambique frelimo ita ce take mulkin ƙasar ta mozambique tun lokacin da ta samu 'yancin kai daga portugal a shekara ta 1975 babbar mai gabatar da ƙara a gaban kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ta buƙaci alƙalai da su ɗage shari'ar shugaban ƙasar kenya har sai illa masha allahu saboda rashin samun haɗin kai daga gwamnatin kenya a cikin wata takardar da ta gabatarwa kotun yau jama'a mai gabatar da ƙarar fatu bensuda ta ce ofishinta baya da shaidar da zai iya tabbatar da laifin da ake zargin cewa shugaba uhuru kenyatta ya aikata wanda ake tuhuma da haddasa mummunan tashin hankali da ya yi sanadin mace-mace a bayan zaben shekara ta takwas bensuda ta ce a irin wannan yanayin ofishinta kan janye tuhumar ce amma kuma yin hakan a wannan karan ba zai dace da ba saboda matsayin mr kenyatta da kuma wato da kuma gwamnatin kenya ta bayar da takardun da masu gabatar da kara suka bukata an sha ɗage shari'ar shugaban na kenya saboda ƙorafe-ƙorafe daga masu gabatar da ƙara cewar ƙasar kenya tana gurgunta yunkurinsu na neman shaida wani ma'aikacin kiwon lafiya na amurka na uku yana kan hanyarsa ta komowa gida bayan da ya kamu da cutar ebola yankin afirka ta yamma dr rick sakra wanda ya aiki a kasar liberia zai iso jihar nan ta nebraska da ke yankin tsakiyar amurka a yau juma'a sakra zai samu zai jinya a wata cibiyar kiwon lafiya ta nebraska medical center da ke birnin omaha labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji a gabatarwa yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musamman don tallafawa mabukata don haka ɗazin nan na tuntuɓi Malam Aminu Sule na ƙungiyar Network for Justice bayan da ya kammala ganawa da almajirai a garin Kaduna inda na tambaye shi ko ta yake ganin ya kamata eh, attajirai da sauran masu sukuni su yi don tallafawa mabukata sai ya ce. Malam hakika abin da ya fi kamata mu yi saboda mu kasashen mu su suka fi mabukata yi na nan ma da kai almajirai ne suka kewaye ni hmm. suna neman taimako to kaga wajibi ne mu girmama wannan rana mu ga mun taimaka mu duk wanda ya kamata a taimaka mana hmm. amma babban abin da ke damun mu a kasashen mu yanzu a taimaka mana dangane da tsaro hmm. shi ne farko domin idan babu tsaro babu zaman lafiya barace-baracen da muke ganin muna son mu hana eh, rashin yawan matalauta da muke son a rage a duniya duk ba zai yiwu ba hmm. za a sake koma mai gidan jiya ne don haka kaga kamar kasashe irin wanda suka suke riga suka suka bunkasa ya kamata su waiwayo su taimaka ma kasashen afirka ta bangaren tsaro tsaron nan yana nan ta bangaren abinci yana nan ta bangaren yaƙe yaƙoƙi da ake yi musamman munan dan boko haram nan da ke da mutane duk a taimaka mutane haka nan sa'annan sauran abubuwa da suka shafi tsaron kamar ilimi inda shi ma idan ka ba mutum ka ce tallaba mai da shi shi ma zai zama cewa ya samu kariya bisa ga abubuwan da ke faruwa da shi wato in ana batun mabukaci ya danganta ga irin halin da mutum isa samu kansa kenan don haka nan kusan duk wata bukata na bukatar a kawo gudunmawa kenan kamar yadda ka zayyana eh, kwarai da gaske duk wata bukata da muke da bukata ya kamata a kawo gudunmawa a kai ka gani mabarata sun matakan yawa a kasashen hausa mm. musamman a arewacin najeriya yanzu guragu da sauran makafi da sauran dukkan su mabukata ne mm. da ma wani irin tsari na na barace barace na maula mm. wanda abin da ya ja maula nan saboda lalacewar tattalin arzikin kasa da tsananin talauci da ke damun mutane sai ya zama kowa ma da za a ga mutum da lafiyan shi amma yana da bukatan taimako yana bukatan tallafa masu ga masu kuɗin mu nan da attajirai sun tara kuɗi na fitan hankali sai ka samu mutum na da kuɗin da ba zai taɓa amfana da su ba a duniya. Yana da biliyoyin kuɗi ko ya sata ko ya yi kasuwanci ya samu ko ma menene. ne. Hmm. amma bai waiwayawa kusa da shi ban gidan shi sai ka ga matalauci hmm. amma bai taimaka miki. Hmm. Musamman na ga yadda wasu suke yi wurin ciyarwa. Ko da yake ba mu cika san abin ka karfafa ma mutane gwiwa wurin lalata. Don shi mutumin da kake ba shi kullum ya da zama malalaci ne gare ta ke nema nashi mm. amma maganar na ga wasu na kokarin ciyarwa mm. za ka ga mutum kullum a gidan shi ya dafa abinci ya fito da shi waɗanda waɗanda mabukata sun sun ci abinci mm. ya ba su sun ci kai sha to wannan duka kaga abu ne mai kyau to yanzu wace shawara za ka bayar kan yadda attajiran arewa musamman za su taimaka ma almajirai da waɗanda rikice-rikicen kabilanci da boko haram da dai rikicin eh, manoma da fulani da waye duk da wani tashin hankali na arewa ta yaya attajiran arewa za su kawo gudumawa saboda a taimaka ma waɗanda wa'annan rikice-rikicen suka rutsa da su eh, wato attajiran arewa ya kamata a samu wata gidauniya ce guda ɗaya hmm. wanda wannan gidauniya din kowa zai kawo dukiyarsa ya zuba mm. tsakanin shi da Allah mm. wanda ya taimaka mutane da shi duk inda suke da bukatar nan aje a yi alhamdulillah akwai kungiyoyi da dama da muke hulɗa da su mm. waɗanda suna suna suna taimakawa din don aka nemi irin wannan kungiyoyi sai a rinka ba su jadawali na ciyarwa din ko ko na taimakawa a inda mutane ke da bukatan gidaje gidajen su ya rushe saboda ruwa ko saboda ya ko nan da ake fama da shi to a taimaka musu su gina gidajen gidajensu inda kuma mutane ke da bukatan abinci ne suna wurare kamar a ce wurin yan gudun hijira haka mm. za ka ga yanzu a cikin gombe da yawa daga cikin borno sun dangar wannan wurin to nan ma a ya kamata kai su wurin tabbatar da cewa ana ba su abin da za su ci suna tufatar da su ta bangaren sutura kenan sa'annan kuma a tabbatar yaran su sun yi karatu domin babban talauci da ke damun a afirka ko kuwa nan kasashen mu wallahi jahilci ne mm. in aka tabbatar da an ilmantar da mutum to ka ba shi komi a rayuwa to tabbatar da cewa waɗannan wurare da ake aje da yan gudun hijiran na an kafa makarantu ko kuma an kafa wurin yaƙi jahilci ana karantar da mutane don su samu ilimi na zamanin nan da kuma na na al'amuran na yau da kullum da na addinin su. Yawa kana iya haɗa mu da wani almajiri haka ko da ko bi haka Eh ina nan Ahmadu Bello ne yanzu nan na sallame su garin haɗa ka. Hello bismillah malam Ibrahim. Yawwa to haka. Wa alaikum salam ina sunan malamin? Ismail S. Goyi. Yawa to malam Ismailu wace irin bukata kake ganin ya kamata kuma bukata attajirai su tallafa muku da gwamnati? To me gida mu dai za mu yi magana ne kan sana'a mu ka gani ni dai gaskiya baro nake tura. Eh. Saboda haka muna neman canjin sana'o'i da yawa inda hali in za mu samu. Wani irin taimako? Mm. Ga sana'o'i nan da yawa kala-kala. Mm. Akwai sana'a wadda za ka kama tallan layi ko tallan biro. Mm. Ko ko dai sana'o'i da suna haka da yawa ko ka kama koyan aiki haka na gareji ko na wani abu ka san abun daga hanya ne. Haka. Gwamnatin ga taimaka adalci da taimaka mana. To da fatan hukuma ta ji yawa. Na gode sai an jima. Yawa to Allah ya taimaka. Sunana Shahidu. Yawwa kai almajiri ne? Eh. Yawwa ku almajirai wace irin bukata kuke da ita? Bukata da muke da ita? Eh wace wa'inda matsaloli ke damunku da kuke ganin ya kamata a taimaka muku attajirai da gwamnati? muna bukatar taimako sosai kuwa. Ke taimakon da muke so tallafi ne a kan a saman min sana'a ne kawai nake so. Ina so in daina bara. Saboda me? Saboda bara gaskiya ba na jin daɗin yin baran wani ma an kuje sai in ma kallon wulaƙanci na gode Malam Aminu Sule kenan na kungiyar nero for Justice da tawaggarsa da ta hada da wasu almajirai. To kamar yadda aka sani dai a da an ɗan jinkirta batun komawar ɗalibai makarantu saboda barazanar Ebola. To amma yanzu an yanke shawarar za su koma bayan wani nazarin da ya nuna cewa barazanar bata kai yadda ake tsammani ba a da. Ga dai Nasiru Adamu Ilikaya da ƙarin bayani. The Federal Ministry of Education will liaise with the Federal Ministry of Health Bayan taron majalisar zata zuwa ma'aikatar lafiya ta bakin minista wani Bichichuku ta ba da tabbacin Najeriya na dab da cin nasarar yaƙi da Ebola. Ministan ilimi Ibrahim Shekarau ke jawabin rage hutun makarantun firamare da sakandare da da aka tsawaita zuwa 13 ga watan Oktoba, wato watan gobe, don kau dabarar cutar Ebola. Yanzu dai za a dawo hutun Litinin 22 ga watan nan, kusan karin mako ɗaya kenan don yawancin makarantun za su koma ne tun asali ranar 15 ga watan nan. shekaru ya faɗi dalilan da ya sa tun farko ba a haɗa hutun da rufe jami'o'i da masu tunanin ai ma dai ba a rabu da bukar ba in ji wai an haifi habu tun da kasuwanni da tarukan siyasa ba za a fasa ba. bambanci shine na farko dai ana ta faɗakarwa ma'aikatar yaɗa labarai ta tarayya da ma'aikatar lafiya ta tarayya da na jihohin ma wanda suke zuwa tarurruka irin na siyasa kowanne ya mallaki hankalin kansa. kuma kowa ana gaya masa abin da ya sa wannan ya zama daban muke ɗaukan matakai yara ne ƙanana kana maganan yaro daga shekara shida shekara goma shekara sha biyu shekara sha biyar ba su san ciwon kansu ba ba su san ma me ake yi don a ɗauki matakan nan ba wanda yake ko mutumin kansa ka kira taro ah, ya san irin matakin da zai ɗauka ya san yadda zai tafi da al'amarinsa ya ko ya zo ko kar ya zo amma tilan ne amana ce a hannunmu muka ce su dawo kawai ba tare da mun kula da yanayin tsaron lafiyarsu ba ba mu rike wannan amana ba. Shehunan malaman Islama da ke ganin ribar hutun ba yawa sun yi farin ciki da jin wannan sabon labarin. Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid na daga cikin irin waɗannan malaman. To babu shakka mun yi farin ciki kwarai da gaske kuma mun ji daɗin rage wannan dogon hutu da aka bayar wanda yake babu shakka rage shi zai taimaki dukkan makaranti ya taimaki tarbiyyar 'ya'yanmu domin rufe makarantun nan ba ƙaramin illa zai kawo ba ga al'umma ba ƙaramin illa zai kawo ba ga su yaran waɗanda za a sake su watakila su shiga miyagun hanyoyi waɗanda ba za su taimake mu ba ba za su taimaki iyayensu ba ba za su taimaki ƙasa ba za su taimaki al'umma ba saboda haka muna godiya kwarai da gaske muna farin cikin rage wannan hutu da aka yi muna fata Allah ya ƙara mana kariya ya ƙara wa al'ummar mu kariya ya kiyaye dukkan al'ummar gaba daya. Makarantun musamman ma dai a arewa maso gabashin Najeriya na fama da kalubalen tsaro tun kafin akasin na Ebola, wanda ya zama mai muhimmanci gwamnatoci su ɗau ƙarin matakan tsaron makarantun. Nasiru da Ma'il Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka yake a kuma gaida Nasiru sai kuma jihar Adamawa inda aka shawarci maniyyata aikin hajjin bana da su zama wakilan Najeriya na gari a ƙasa mai tsarki ga Ibrahima da rahoton. da aka nan zaka ga mutum yana yawo har ya zai bata ba san ina ya fito ba don ba yi da uniform ba yi da identity yanzu fada gaman ta sake kawo shi control general ya sa an karo an sake wani passport daban so ka ga mamaki naka pages sai ka samu 62 sannan ka kudin ka kuma daban ne domin kai kana zirga zirga amma don mai tafiya haji zai dawo wasu jami'an hukumar shige da fice da na kwastan da ma jami'an filayen jiragen sama kenan ke bayyana irin matakan da aka dauka dangane da aikin hajin bana yayin wani taron masu ruwa da tsaki da aka gudanar a Yola wani batu da bana ma aka fi mai da hankali a kai shine batunan na zazzabin cutar Ebola annoba da ta sa ma wasu kasashe a bana ba su samu zuwa haji ba lamarin da ya sa jami'an kula da koshin lafiyar matafiya na portal ke cewa fa za su sa ido Alhaji Abdulrazak Haliru na hukumar portal ya ce fa a bana ma ba za su kyara duk wani maniyaci da bashi da koshin lafiya ya ketara ba. Na farko dai shine abin da yake damu mu yanzu a kasar nan magana Ebola Ebola Ebola ko ina. Kirinin nan ya haɗa da takardun da kuka je asibiti aka je aka dau jini da fitsari aka dan auna daga nan da kwai stam da za a buga a nan wurin medical team saboda haka duk wanda aka buga ma sai ya tafi ya same mu a airport in har ka zo babu wannan takardar ko ba stam za mu mayar da kai duk da haka ba shi ba ne an auna ka mu ma a matsayin gwamnatin tarayya sai mun auna ka domin wanda za su yi can na jiha ne. To daidai kuma wani jami'in bada agaji daga jihar taraba ya ma buƙaci hukumar alhazan najeriya ne na hako a shiyar adama da ta ɗau matakan kula da lafiyar maneta musamman a sansanin alhazai na wucin gadi da ke yola gani irin matsalolin da maniyatan ke fuskanta. wannan wurin da ake kafin na wurin bai da kyau a san matakan da za a ɗauka wannan wurin a gyara mahajjata saboda zazzabi da ake fama a wannan wurin yana da yawa shi ko a jawabinsa shugaban tawagar alhazan jihar adama mai martaba sarkin mobi alhaji abubakar isa amadu ya masa ballayar baiwa mara kunya ne kana kuma ya buƙaci maniyyata da su zama jakadu na gari a can ƙasa mai tsarki aikin hajji daban yake da wayansu ayyuka aikin hajji ibada ce wanda sai ka sadakar da kanka daga nan najeriya har zuwa saudiya Beda kuma duk mahajjatin bana ya tabbatar ya bi ka'idodin tafiya a bana dai ana sa ran fiye da maniyyata dubu hudu ne za su soke farali daga jihohin adama da taraba yayin da za a fara jigilar maniyyata da gobe asabar a filin jirgin saman jihar jigawa ibrahim abdulazizu sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahima yanzu kuma ga bello habib galadanci da shiri na gaba musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu ya domin wanda zai kafa daular musulunci yana da tausayi baya kashe mace baya kashe yaro biyu bayan ikirarin kafa daular musulunci a wasu yankunan siriya da iraki da najeriya shin tsarin da wasu ke bi suna cewa sun kafa daula ya dace ko kuma bai dace ba jima masu mu assalamu alaikum a kwanakin baya kungiyar isil ta yi ikirarin kafa daular musulunci a wasu yankunan siriya da iraki to haka ma kungiyar boko haram ta bi sawun isil a arewa maso gabashin najeriya wajen kafa daula to wai shin hanyoyin da suke bi suke cewa sun kafa daula sun dace ko ba su dace ba tambayar da wakilin murya amurka nasiru adam el hikaya yi wa sheikh alhassan sa'id adam jos kenan shi kuma ya fara da cewa a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yadda ake kafa daular musulunci ɗayan uku ne ko hudu na farko alkur'ani ya yi nuni ko sunar manzan allah ta yi nuni akan mutum ya zamo shine khalifa kamar yadda wasu malamai bisa saɓani suna ganin alkur'ani da hadisi su ne suka nuna abubakar ne siddiq ko kuwa wato su halal akad wato su haɗu su zaɓi wanda yake shugaba su cewa na kai muke so ka zama mana shugaba kamar yadda aka naɗa umar bin khattab ko kuma a naɗa shura kamar yadda shi umar bin khattab ya zaɓi wasu mutane guda shida cikin sahabbai wato ya ce su ne a halin shura na hudun shi ma ala khilafin ne bisa sabanin malamai mutum ya ƙwaci daula ɗin da ƙarfi to ta haka ake kafa daular musulunci wannan ita ce daular musulunci to malam ta ake kafawa ne da karfi. kafawa da ƙarfi kuwa shine ka zo duk wanda yake ne a ƙasa ka fi ƙarfinsa ba kashe shi ake ba ka fi ƙarfinsa duk inda ya motsa ka danne shi in a kuɗi ne ka danne shi in a jama'a ne ka danne shi in a sojoji ne ka danne shi komai dai gaba ɗaya fi karfinsa duk inda ya motsa fi karfinsa in ka karɓe gwamnati da wannan lokacin to shi kenan wannan a matsayinka na musulmi kana son ka shimfiɗa daula ta musulunci sai ka shimfiɗa daula ta musulunci wannan ita ce takaitacciyar wato hanya da malaman sunna suka ce taka ake kafa daular musulunci a musulunci a matsayin ahalus sunna wal jama'a to malam wai me muke gani ne a wannan zamani abubuwan da suke faruwa a daidai wannan zamanin ya kamata mutane su sake dubawa wato su ga shin tsarin da wasu suke kira su ce daula ta musulunci ce ya dace ko kuma bai dace ba domin wanda zai kafa daular musulunci yana da tausayi baya kashe mace baya kashe yaro baya kashe wanda babu ruwansa bai kashe kuma mai ibada bai rusa coci bai rusa masallaci idan aka samu irin wannan kuma ya ce daular musulunci zai kafa to akan ji mamaki ko ma malamai sukan ƙi ba da goyon baya domin yau kamar kwana uku ko hudu na saurari mafiti na ƙasar saudiya gaba ɗaya yana ba da fatawa a kan wasu da suke da irin wannan ra'ayin a ƙasar iraki da ƙasar syria ya ce wannan ba musulunci ba ne abin da suke yi saboda kashe wanda dubai bai yadda da abin da suke ba ya wani fa sahabu muhammadu gun riga ni ban yarda za ki ta yankowa shi musulunci baya kashe kowa da kowa zaɓi yake barwa ka yarda ka zama musulmi a ƙarƙashin daular musulunci in baka yadda ba to kenan za ka ba mu haraji duk shekara za ka ba mu kaza amma ba kashewa ake yi ba in ya zama za a kashe babba da yaro da wanda ya ji da wanda bai gani ba to ba mu san inda aka samo wannan musuluncin da sunnar ba a wannan sabon zamani misali an yi kokarin kafa irin wannan daula a kasar mali a yanzu ga wannan magana da ka kawo ta iraki ana kokarin yin wannan shin ta hanyar misali makamai mutum ya ɗauka ya rika yakin mutane zai iya zuwa ya kafa wannan daula ta wannan bangaren wato kafin a yi yunkurin yakin mutane kamata a wayar musu da kai kuma a kira su akan abin da ake so a kafa kamar yadda annabi ya yi duk sarakunan duniya nan kowa sai da ya aika takarda wanda suke kewaye da shi yana kiransu zuwa ga addinin musulunci wanda wannan abu ne da duk wani mai karatun tarihin musulunci ya san wannan su ma na kasar mali in haka suka yi to abin da suka yi ya daidai idan kuma ba haka suka yi ba to abin da suka yi kuskure sunansa kuma waɗanda ba su ma in sun yi irin wannan shi ma kuskure sunansa amma idan sun yi haka to ba a yadda ba to sai su ba da dama a zo a share fagen yaƙi kuma to a wannan lokacin in sun yi nasara sai su kafa daular su haka ake yi Allahu ya To jama'a abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma a wani mako insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa musamman wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya. ni Bello Habib Giladanci nake cewa assalamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya. To a gaida Bello yanzu kuma ga wasu daga cikin wasiƙunku. ku. wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga Gombe. Ya ce VOA Hausa wani abu sai a ƙasa ta Najeriya. Wallahi zargin da ake wa Alamadu Sharif da Ihijirika na hannu dumu-dumu a cikin Boko Haram. Da a ce wani ɗan jam'iyya adawa ne da tuna an mashi diran maikiya daga hukumar tsaron cikin gida wato SSS. Amma sai gashi hukumar ta yi gum mu talaka mun ƙara fahimtar cewa hukumar bata san aikinta ba sai dai musguna wa 'yan adawa don haka mun zuba ido mu ga yadda za ta kaya fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashe da ake yi wa al'umma arewa wasiƙa ta gaba ta fito ne daga zainab usman shitu mahuta ta ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ina kira ga gwamnatin najeriya da hukumar ba da agajin gaggawa ta nema da su yi wa allah su agaza wa al'ummar garin gamborin ingala da goza da bama da madagali a jihar borno waɗanda rikicin boko haram ya raba su da matsugunansu da abinci da kuma magunguna wanda mafi akasarinsu mata ne da ƙananan yara daga ƙarshe nake roƙon allah ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar borno wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga ibrahim ma'azu da nura bello daraja kasar gusau suka ce yau murya amurka don allah ku ba mu dama mu yi tsokaci dangane da wata faduwa ba nauyi da gwamnatin jihar zamfara ta yi na yin alkawalin ba matan jihar zamfara tallafin naira dubu goma goma ga kowace mace inda har kwamiti da kuma ranar ba da kudaden an tsayar amma gashi ranar ta zo ta wuce babu wani labari to yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmad ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugabannin kasashen nato sun amince da tura kayan soja zuwa yankin gabashin turai a zaman wata hanyar yin hannunka mai sanda ga duk wani matakin nuna fin karfin da kasar rasha za ta iya dauka yayin da suka yarda da kafa wata rundunar sojan gaggawa ta kungiyar wadda za ta iya tunkara duk wani rikici da sauri shugaba petro poroshenko na ukraine ya umarci sojojin kasar da su dakatar da farmakin da suke kaiwa akan 'yan aware masu goyon bayan rasha a yankin gabashin kasar a cikin wata sanarwar da aka buga a shafin shafinsa na intanet mr poroshenko ya ce ya umarci babban hafsan sojojin kasar da ya dakatar da duk wani farmaki daga karfe 6 na maraicen yau juma'a agogon kasar wannan sanarwa ta biyo bayan sanya hannun da aka yi kan yarjejeniyar tsagaitauta a wurin wani taron wakilan ukraine da na 'yan awaren kasar tare da na rasha da kungiyar tsaro da haɗin kan turai yau juma'a a minsk babban birnin kasar belarus To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tani gabatar da shirin da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sauti da shi ma injiniyan namu ni naku Ibrahim Kalama Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma can da dare idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.